Fridge ya bude ya dauko Swan mai sanyi ya dawo bedroom dinsa. Daga gefen gadon ya zauna. Bude murfin yayi ya tarfa ruwan a hannunsa. Ya watsa ma Angel a saman fuskarta. Nan take ta ja dogon numfashi. A hankali ta bude idananta akan fuskarsa. Suna hada ido ta fashe da matsanancin kuka. Nutsuwa yana kallanta. Ko kusa bai ji tausayin kukan nata ba. Tunda ya lura ba san shi take yi ba. Cikin shekar kuka ta ce, You want to kill me? because you don't love me yanzu da na mutu Allah zai kama ni so kake in shiga wuta ko ta tambayar tana kallon shi har lokacin idanun shi na akanta bai ce open ba kana ji na ka share ni ko gyaran murya ya danyi can kasan makoshin sa ya furta dama kina tsoron mutuwa a tsiwace ta ce eh mana malamin mu ya karanta mana wani hadisi wanda ke magana akan maimuna na mai iyayensa ba zai shiga aljanna ba a wuta za a saka shi Chris ya rage ta ya danna murmushi so you know that but keep hurting me yasa so you know that but you keep hurting me ko fashewa ta kuma yi da wani sabon kukan ganin ta sha jinin jikinta sosai ya sa shi kwantowa ya yi mata rumfa da babbaɗan ƙirjinsa cikin sanyin murya ya soma magana yayin da idanuwan ke kallon cikin na juna angel zan sanar da ke wani abin da baki sani ba baki da wanda ya fi ni a duniyar nan baki taba tambaya ta mahaifiyarki ba ban sani ba ko kina tunanin namiji yana iya haifuwa ne shi yasa kike ganin kamar ni na haife ki baki da abin wulakantawa irin mahaifinki shiru ya dan yana nazarin wani abu ita kuwa ta ta kasa kunni tana murmushi tana sauraron shi ci gaba da magana yayi angel mahaifiyarki a wulakance ta haife ki cikin bitob tamkar ba uwa ba ta bar min ki cikin jini kina ta kuka ni ina bacci kukanki ne ya tashe ni haka na je na same ki na ɗauke ki na rungume ki a jikina duk da jinin da ke a jikin ki. ni ban gudu na bar ki ba kuma ban bari kin wulakanta ba sai da na tsaya a kanki anjil da taimakon Allah har kika kai wannan lokacin tunda kike kuntata mun daidai da na rana ɗaya ban taɓa tunanin na tafi na barki ba kuma ban taɓa tunanin in sanya hannuna wurin taɓa ki ba amma Angel ƙasa karasa maganar yayi jin yadda ta rushe da kuka kamar ranta zai fita dagowa yayi zaune yana kallanta hannu ta ɗaura a kai tana faɗin wayyo Allah na shiga uku na bani na lalace hankalin shi ba karamin tashi ya yi ba na jin yadda bebin shi take kuka lallashin ta ya soma kokarin yi I'm really sorry daughter I don't mean to hurt you darling. Na faɗa miki ne don ki ɗauke ni da muhimmanci, don ki san cewa ina son ki kuma ina buƙatar tausayawa daga gare ki. Bata tsaya saurarensa ba ta sauko daga saman gadon da gudu ta tafi toilet. Ta shige ta ja kofar ta rufe. A hanzarce sauko daga saman gadon cike da fargabar kar ta kashe kanta. Tura kofar yayi. Ji yayi ji ta yi lokin ɗinta. ga kofar ya shiga yana ambaton sunanta. my angel i'm sorry kada hakan ya taba zuciyarki kin san ina son ki bana son zubar hawayenki daga cikin toilet din ya jiyo muryar ta cikin shashshekar kuka tana faɗin i held myself daddy na tsana kaina daddy cikin toilet aka haife ni kuma ta gudu ta bar ni saboda ba ta sona rantsa idanuwansa ya yi tare da faɗin yana cizon lips ɗinsa ya isa ya isa my angel please forget about it tunda kina da ni dan me zaki damu kanki ni ne ɗinki kuma dadinki tsugunnawa yayi a gaban kofar yana ji a ransa cewa tana zaune a gaban kofar tsit ya ji ta daina kokan please say something to me ko na ji sanyi a cikin zuciyata shiru bata tanka masa ba ki bude min kofar sai lokacin ya jiyo muryar ta can ƙasa kasa dadi ina so na mutu ko don saboda na daina bata maka rai cikin matsananciyar damuwa ya ce idan kika mutu angel shine zan shiga damuwa wanda za ta yi silar mutuwa ta nima saboda ke ce oxygen din da nake shaka ya kai karshen maganar tare da kwantar da kansa jikin do din don yana jin dadin jin muryarta na yi babban kuskure dadi na aikata ba daidai ba saboda tsabar mamakin jin abin da ta ce har zai da ya ɗan ɗago da kansa yana kwalkwale idanuwan shi wai koda ya samu matsalar kunne ne I love you daddy ya kuma jin tafurta mishi a ruɗe ce repeat it again please I love you daddy sake maimaita min naje fuskarsa dauke da murmushi yayi maganar sake maimaitawa ta kamar yadda ya nuna yana son ta yi ta mishi I love you daddy I love you ba ni da tamkarka a duniyar nan wani irin ihu ya sake irin wanda 'yan kwallo ke yi idan sun ci nasara a kan wasansu a kagare gare ce come out please ina so na ji ɗuminki a jikina yana jiyo alamar tana buɗe kofar kamar jira yake yi tana karasa buɗewa ya janyo ta jikin shi yayi hogin ɗinta very very tight hannun shi na a cikin sumarta wani irin farin ciki ne ya lullube shi kamar wanda aka yi wa albishir da gidan aljanna dole taj yayi farin ciki This is the first time da Angel ta fara furta mishi kalmar tana son shi a matsayin mahaifinta. Ya ji tausayinta sosai. Bai taɓa tunanin akwai akwai lagwanta ba sai yau da ta ji cewar mahaifiyarta ta gudu ta barata, ta. Jikinta yayi sanyi. Da ya san da haka da tuni ya faɗa mata. Da duk wannan abin bai faru ba. Ɗaukar ta yi a saman bayansa ya kai ta cikin motar shi. A tare da ita suka je masallaci ya bar ta a cikin mota. Bayan ya kammala sallar ya dawo ya shiga motar ya yi driving ɗinsu zuwa restaurant komai take so shi ya sa aka kawo musu sai da suka ce suka ƙoshi sannan suka dawo gida a falo suka zauna a saman sofa tana rungume a jikinsa suna kallon tashar nbc 3 dama base channel ɗinta ce saboda sanya katum ta fi sha'awar kallon katum da kuma zambia irin fim na horori tuni bacci ya ɗauke ta a jikinsa a saman kafaɗar shi ya ɗauke ta ya nufi bedroom ɗinsu Dan ya kwantar da ita a hankali ya tura kofar ɗakin ya shige a saman gado ya kwantar da ita sai da ya fara ɗaukar wayarsa da ke ajiye a gaban miro tukunna ya haye saman gadon ya janyo ta jikinsa yana shafa sumar kanta cikin magagin bacci ya ji tana faɗin i love you daddy marmashi ya ɗan sake tare da manna mata kiss a gefen fuskarta love you too my own daughter Namban Uzair ya kira, tana fara ringin Uzair ya ɗauka. aminina yanzu nake shirin zuwa duba jikinka na hau ka na hutashe ka ba sai ka zo ba jiki yayi sauki alhamdulillah na ji labarin abin kunyar da ka so ka aikata na kashe irka eh ni har na yi shirin zuwa ɗaukar rahoto fashewa ta ce da dariya ta ɓata min rai ne ni kaina ban san nayi wannan yunkurin ba yanzu ina virus ɗin taka take a cewar Uzair dan tun ranar da ta sa 'yan sanda suka kama su akan kasafin da ta yi musu na cewa su 'yan yankan kai ne tun daga ranar yake kiranta da virus marmashi ta ce tare da kai hannu ya shafa su markan angel virus ta yi bacci mutumina ka taya ni farin ciki uzar ya ce me ya faru nan ta ce ya kwashe duk abin da ya faru tsakaninsa da angel ya sanar masa yana jiyo sautin dariyar farin cikin da uzur yake yi ja'iyar ta ji kamshin mutuwa Allah ya sa karshen wahalar mu ce ta zo amma fa na yi farin ciki amin amin mutumina shiru suka ɗanyi yana so ya tambaye shi anila amma ya kasa mu yi video call mana cewar uzir. ba tare da musu ba suka canza kiran zuwa video call a kwance uzair yake saman katafaren gadonsu ya dan tada ya dan tada kanshi saman filo jikinsa na sanye da kayan bacci haska min fuskarta murmushi ta jiye tare da haska mishi fuskar Angel ta saki baki da hanci tana ta sharar bacci dariya uzir yayi ya gama shi shasha wannan ai ita ce La Kasira, jibiyan da ta saki labba a haka za ta zama mu fuskar uzir dauke da murmushi ya ce cin mutunci ya isa haka aminina kai ka sani wallahi angel ko da kuɗin mutum sai da rabansa ko da raban ko da raban shi sai in Allah ya nufa jinjina kai uzir yayi tare da dan yatsa na fuska yace virus din tashi na kokarin bude baki ya mayar masa da martani a daidai lokacin Anila ta fito daga cikin toilet chest ta daure da farin tawul ya gwiwarta ya tsaya ta cikin screen din wayar uzir touch ya hango ta yanayin kwanciyar da uzir yayi ya juya ma toilet din dakin sa baya wanda hakan ya sa shi wanda hakan ya sa har touch ya iya hango fitowarta bai sanya aka yi ba ya tsinci kansa da satar kallanta ya bar uzir sai faman zuba yake yi kamar kanyar da ba ta da daɗi gaban miro ta tsaya tana tsane sumar kanta da tawul me kake tunani ne a firgice ta ci ya mayar da hankalin shi kan uzair muryarsa na inda inda yace ba komai zan kwanta mutumina sai Allah ya kai mu da sauri ya yi rejectin ɗin kiran tun kafin ma uzir ya yi mishi sallama limshe idanunsa ya zuciyarsa a can duk yanda ya so ya hana kanshi tunanin abin da ya faru tsakanin shi da Anila abin ya faskara da kire ya samu bacci yayi awon gaba da shi tun daga wannan ranar Angel bata kara bata masa rai ba ko da yaushe suna manna da juna wata irin shakuwa ce a tsakanin su mutuka raba takalmin kaza tabbas Angel taba kowa ta ba kowa mamaki irin yadda take son mahaifinta tarare shi take yi biyayya take yi mishi sau da kafa zaman lafiya ya wanzu a tsakaninsu a hankali ya turo kofar falon ya shigo ciki dawar shi kenan daga masallaci ya ɗan tsaya sauraron wa'azi jikinsa a sanye da lafiya a ashkolo da sauri ya nufi bedroom ɗinsa da sallama a bakinsa ya shiga tun kafin ya karasa shiga ya same ta a kwance a tsakiyar gado tana sharar baccin ta haɗi da minshari agogo ya kalla shi da ta kusa karasa shiga cikin bedroom ɗin yayi a gefen gado ya zauna tare da ɗan juyowa yana kallon ta yi ɗaiɗai a saman gadon kayan baccin da ya sanya mata jiya su ne a ta riga da wando blue sky a hankali ya sanya hannu tare da jin hancinta ya tsina fuska ta yi tare da juyar da kanta gefe ba tare da ta farka ba wake of my lovely daughter cikin kunne ya yi mata raɗa bude green eyes ɗinta ta ɗanyi slowly tana kallon fuskar shi biji-biji nauyin bacci ko ƙwaya wake up kada mu yi late ki tashi in yi miki wanka in girka miki abinci mu ci mu koshi kafin na sauke ki a school ni kuma na wuce wurin aiki na jin ta yi shiru bata ce komai ba yasa shi fara yi mata cakulkuli lokaci guda ta babbake da dariya hakoranta kamar gonar auduga saboda tsabar kyau kai ka ce wani abinci bai taba giftawa ta cikin su ba saboda hasken su sosai ya sanya ta nishadi a karshe ya dauke ta a saman kafadarsa yana nufi toilet din da ita almost 15 minutes ya fito da ita goye saman bayansa ya ɗora mata tawul a jikinta a zaman mirocha ya zaunar da ita handraya ya ɗauko cikin drawer da ke ɗauke da madubin ya jona ta a jikin socket nan take iska ya soma busowa bu rantsa ido ta yi tana dariya murmushi ya sake ganin yadda ta ɗan zabara Sar hannunsa ɗaya ya yi a cikin sumar kanta yana cikurkuɗawa sosai ya busar mata da gashin bayan ya kammala ya kashe diraya ɗin ya mayar da ita inda ya ɗauko ta ya kuma ɗauko kum ya shiga sharce mata gashin sai faman sakin murmushi take yi a duk lokacin da ta ga dadinta yana yi mata hidima kamar sarauniya ba karamin daɗi take ji ba har tunani take yi anya kuwa akwai yaron da ya fi ta samun gatanci ta cikin miran ta ji taj ke kallonta ganin ta gura madubin ido da alama wani abu da ke tunani man gashin ta ya ɗauko ya shiga shafa mata bayan ya kammala ya ɗauki ribam ɗinta da ke ajiye gaban miro ɗin hannu yasa yana kokarin tattara gashin kanta abin mamaki daga ya hada zai daure sai ya watse yawan gashin ne da ita ga tsayi don a yanzu gashinta ya kai metback ɗinta sai da touch ya yi da gaske tukunna ya samu ya daure mata shi dadi ni da kaiwa ya fi kyau ta yi tambayar tana sakar mai murmushi don gudun kanta ya yi kafin kowa ya sani ai kin fi kowa sani ai ya yi maganar tare da juyawa ya nufi closet ɗinsu hannu ya sa ya buɗe marfin jerin kayan sawan shi ne da kayanta uniform ɗinta ya ɗauko mata riga fara sai miniskit red polo a baya fari yar shot a yanzu angel tana a class 5 saboda kokarinta ga wayo da allah ya yi mata uwa dila a gari bayan ya kammala sanya mata uniform ɗin ya feshe mata jikinta da turare ya zaunar da ita gefen gado i'm coming now ya ambace hakan tare da juyawa ya fice daga ɗakin jim kaɗan ya dawo hannun shi ɗauke da food Flux ɗinta madara ce mai sanyi a cikin roba tare da slice bread ya sanya mata a ciki sai karamar kula mai ɗauke da chips aji mata yayi a gefen gadon shaf shaf ya shiga toilet yayi wanka ya fito sanye da shirt zuba mishi ido ta yi tana kallon shi harara ya dan jifa mata zan sa kaya Ɗaura kafa bisa ɗaya ta yi tamkar bata ji me yace ba yaran murya yi mata can yi wuya ki koma falo ina so zan shirya Make mishi kafaɗa ta yi cikin shagoba ta ce, amma aini har wanka kake yi min, kuma kana gani na ba kaya, amma ni kullum sai ka kore ni in za ka sanya kaya? Tashin science, zaro ido waje yana kallanta cike da mamaki, ya ma rasa gane wai me take nufi, sai lokacin ya gane kuskurensa na rashin ɗaukar mai aikin da za ta rinka kular mishi da ita da wankan da yake mata har wannan lokacin. Angel, don't waste my time. Oya, ki dauki basket ɗinki ki je ki jira ni a falo ganin ya daura fuska ba wasa yasa ta dauko yasa ta sauko daga saman gadan tana turbe na fuska ta kai hannu ta sunkumi basket ɗinta ta fice falo saman sofa ta zauna tana cika tana batsewa bayan ya kammala shiryawa cikin suit ya fito daga ɗakin ya nufe ta hannunta ya kama suka fito daga falon baba mai gadi ya samu a harabar aji motocinsa yana goge mishi motar da zai fita da shi tun kafin su karasa baba mai gadi ke faman washe ma Angel baki ita kuwa ta tsuke fuska dama a duk lokacin da ta ɗauki wanka ta san ta yi kyau da kyar take ma mutane magana suna karasuwa bakin motar baba mai gadi ya miƙa mishi hannu suka so gaisawa, kafin ya kalli Angel ‘yan matan makaranta za a tafi ɗaga masa kai ta yi alamar e Allah ya bada sa'a Angela ta make mishi kafaɗa ta yi ni ta dadi ce dariya suka yi ga baki ɗayansu Taj ya ce bari mu wuce kada mu makara. Baba mai gadi ya ce Allah ya tsare a dawo lafiya. Ya amsa masa da amin kafin ya buɗe mata motar ta shiga ciki. Ya zagaya ta left hand ya buɗe ya zauna a matsaunin driver seat. A tsanaki ya yi ma motar ki tare da karya kwana ya nufi gate din da sauri baba mai gadi. Ya riga shi karasawa ya buɗe masa gate ɗin ya fice daga gidan. A hankali yake driving ta wutsiyar idan sai kalle ta. Ta natsu ta kame kanta karfa ke min bacci mun kusa karasowa ba bacci nake ba ina tunani ne dadi wallahi ni bana so mu rabu da ma ka tafiya da ni wurin aikin ku murmushi ya dan sake karatun naki fa yayi maganar yayin da yake kokarin juya steering motar dan ya karya kwana shiru bata amsa masa ba ni ina so ki karatu Angel sai da ilimi ita kanta rayuwa take yin kyau ko ba kya nan gaba ko ba kya san nan gaba ki zama wani abu da mutane za su yi alfahari da ke ina so ta amshe masa a takaice to faɗa min me kike so ki zama da buɗar bakinta sai cewa ta yi housewife ai bai san lokacin da ya tuntsare da dariya ba zuba mishi ido ta yi tana kallon shi fuskar ta babu alamar wasa don ita da gaske ta yi maganar dadi me yasa kake min dariya na faɗi ba daidai ba ne girgiza kai ya yi a'a maybe you don't understand my question ina tunanin baki fahimci tambayar da na miki ba ina nufin wani aiki kike sanyi idan kika girma a aikin gwamnati yayi tambayar a daidai lokacin da ya karaso bakin gate din makarantar ya danna hon mai gadi ya bude masa gate ya shiga da motar cikin school din a parking space din su ya tsayar da motar fitowa yayi tare da zagayawa ya bude mata murfin motar baki amsa mun tambaya ta ba dagowa ta suka hada ido da shi Dadi, my answer is name Amin sorry, daddy. My answer is the same. I wanna be a housewife. Sakin baki yayi galala yana kallanta. Ya rasa taya akai kai ta fara tunanin zama housewife. Dududu ba primary school take. Gudun kada ya makarar da ita, ya sa shi yin shiru bai kara tanka mata ba. Ɗauko mata foot flags ɗinta yayi kafin ya rike hannunta suka nufi cikin makarantar. Kamar kullum har cikin class su ya kai ta. English teacher su ya ƙarasa wajensa suka gaisa da shi. Ya damƙa masa Angel kafin ya fito daga class su ya nufi motarsa. Zuciyar shi a cunkushe duk ya rasa sukuni. Tunanin tunani ya shiga yi ta ya za a ce ya canza mata ra'ayinta na zama matar aure. Don wannan ba karamar matsala ba ce a gare shi. Yar karamar yarinya tana tunanin zama matar aure? Karasa shigewa cikin motar yayi. Tsanake yayi mata ke. ya nufi gate din makarantar mai gadi ya bude masa ya fice har ya haura saman titi hankalinsa na akan kalaman Angel shi da yake da burin ta zama babbar ma'aikaciyar gwamnati ashe ita san ba wannan bane a gabanta a karshe dai ya sake yanke shawarar idan ya tada shi daga idan ya tashi daga aiki ya dauko da suka koma gida zai zaunar da ita yayi mata karatun ta nutsu ko ya samu ya canza mata ra'ayinta wuraren karfe biyu na rana ya tashi daga aiki sai da ya fara zuwa masallaci yayi sallah cikin jam'i tukunna ya nufi school din su lokacin daya lokacin da ya karasa makarantar tun kafin ya fito daga cikin motar mai gadi ya sanar da shi cewa dokta ta zo ta dauke ta ba karamin dadi ya ji ba kai tsaye ba tare da bata lokaci ba ya ci gaba da driving har ya karasa gida tun a bakin gate ya tambayi baba mai gadi ko Anila ta kawo Angel ya ce mishi a'a haka na nufin tana a gidansu bayan ya ajiye motar ya nufi cikin gidan bedroom sa ya shiga shafshaf ya rage kayan jikinsa ya fada toilet don ya yi wanka ko ya ji daɗin jikinsa a daidai wannan lokacin anila ta shigo cikin gidan ɗauke da angel da aka da alama ta yi bacci lokacin da ta shigo falo tana ta watsa sallama ba a amsa mata ba kawai sai ranta ya bata cewar ko bai dawo ko bai kai da dawowa gidan ba ne don bata lura da motarsa da ke ajiye ba hakan ya sa ta nufi bedroom ɗin shi kai tsaye ta tura kofar kafin ta sa kai cikin ɗakin a saman gadon shi ta kwantar da Angel. Shotgown ce a jikinta, daga gani har da wanka Anila ta yi mata ta kuma canza mata kayanta. Rankwafawa ta ɗanyi daga tsaye tana shafa sumar kanta. Jin motsin kofa ya sa Anila ta yi saurin ɗagowa tare da juyawa bayanta don ta ga wane ne. Ba zato ba tsammani idananta suka sauka a kan touch da ke fitowa daga cikin toilet daga shi sai shot a jikinsa. Biriki ya ci lokacin da ya yi arba da ita duk ta bi ta rude a gigice ta watsa da gudu za ta fice daga ɗakin bata ankara ba ta take rigarta da ke jan kasa baki ɗaya ta tafi za ta kife kasa da hanzari ta jiye kwaran taku ya riko ta ta dawo jikinsa tana faman sauki ajiyar zuciya ta ji tsoron faduwa kasa don ba karamin buguwa za ta yi ba sam ta manta jikin mawa take ta kakkama shi sosai har sai da ya danyi gyaran murya tukunna ta dawo hayyacinta ta yi saurin raba jikinta da nashi duk kunya ta rufe kowannensu da kyar ya iya buɗe baki ya yi mata magana sai ka ce kin ga dodo kawai daga gani na kin za ki gudu yanzu da kin ji ciwo ba so kike uzir ya sa a ɗaure ni ko murmushi ta ɗan saki ba tare da ta ce ufan ba idananta na akan yatsun hannunta thank you so much anila kina ɗawainiya da angel dina tamkar mahaifiyarta na so a ce Binanzir tana da kyakkyawan hali irin naki sai dai kash ni ban yi sa'ar mata ba juyawa ta ɗanyi jiki a sanye ta soma tafiya tana tunkarar kofar ɗakin sai da ta kusa fita tukunna ta ɗan dagata da yin tafiyar a tsanake ta soma magana zan taya ka addu'a Allah ya baka mace ta gari wacce tafi ni tana kai ƙarshen maganarta da sauri ta fice daga ɗakin Marmashi taji ya ɗan sake tare da kai hannu ya shafa sumar kanshi. Juyowa ya yi tare da komawa gaban miro lokaci guda kasala ta da baibaye shi. Kamshin turaren Anila ne ya cika mishi hancinsa. Ita ko da yaushe cikin kamshi take. Zama yayi a saman chairs ɗin gaban miron. Ya kura ido yana kallon fuskarsa ta cikin miron. A ɓangaren Anila kuwa, da sauri ta fice daga gidan. Tana shiga falon gidanta. A saman sofa ta zauna tana fama mayar da numfarfashi kamar wanda ta sha gudu. ta rasa dalilin da yasa a 'yan kwanakin nan take jin faduwar gaba a duk lokacin da ta ci karo da taci a tsanake ya kammala shirya kansa cikin farar t-shirt tare da jeans ya feshe jikinsa da turare mai kamshi ya san anila ba za ta bar angel da yunwa ba shi yasa ma bai tunanin shiga kicin ba wayarsa ce ta soma ringin da sauri ya kai hannu ya ɗauka. da take ajiye a saman drawer kallon screen ɗin wayar yayi sunan amini na ne ya bayyana akai murmushin shi ya dan sake tare da yin fikin din call din ya manna wayar a kunnensa assalamu alaikum dan uwa na raba raina daga ɗayan bangaren uzair ya ce ka koma gida lafiya lafiya kalau yanzu na fito daga wanka ma ka ci abinci dariya ta ciye sosai jin irin tambayoyin da yake yi masa sai ka ce wani karamin yaro me yasa kake min dariya yau na fara tambayar ka haka tamkar yana gabansa ya girgiza kansa nob jos na ji abin wani iri ne kana tunanin rayuwarmu a gidan uncle maryar shi ya jiyo da sautin murmushi yana tuna lokacin Allah ya bar kauna aminina zan shiga studio sai mun haɗe anjima Ta ya ce okay take off yourself for me please Uzair ya ce you too fuskarsa ɗauke da murmushi ya yi rejectin ɗin call ɗin yana ajiye wayar saman drawer ya jiyo muryar baba mai gari daga can cikin falo yana kwala sallama a hanzarce ya nufa hanyar fita daga bedroom din yayin da yake amsa mishi sallamar wa alaikumus salam cikin falon ya nufa a bakin interior din ya same shi a tsaye Karasa waye yana kallon shi barka labai ya amsa masa da yawa barka dama ba ko ne kai da dan mamaki akan fuskar ta ce ce ba ko kuma yayi tambayar ne domin shi a iya saninsa ba su yi da kowa zai zo gida ya same sa ba bai wannan malamin ne da ya taɓa zuwa yayi yi ma Angel rukiya cike da son fahimtar da shi baba mai gadi yayi yi magana kana nufin mai salati da sauri baba mai gadi ya ce kwarai ko shi ne ok ka ce mishi ya shigo to yallaɓai ya kai ƙarshen maganar tare da juyawa ya bar falon taj na a tsaye yana jiran shigowar malamin ya ji sallamarsa fuskar sannan ɗauke da murmushi jikinsa na sanye da jallabiya wanda tsayinta bai kai idan kafarsa ba hannun shi rike da cazbaha kanshi ya sha uba rawani wani irin kamshi ke fita a jikinsa sakar masa fuska ta ce tare da mika masa hannu cikin girmamawa suka so magaisawa Allah ya gafarta malam barka da rana ya iyali ya jama'a ya kokari Allah ya taimaka Allah ya kara ɗaukaka. amin amin tajo fatan na same ka lafiya ya aiki ya kuma diyar mu ta ce ce alhamdulillah duk muna lafiya mu shiga daga ciki ya riko hannun shi suka nufi sofa din falon mai salati ya zauna a saman tusita sai faman sakin murmushi yake yi dama shi haka yake kullum fuskar nan a washe da wuya kaga bakin sa a kulle bari na kawo maka ruwa da sauri malam mai salati ya dakatar da shi samu wuri ka zauna tajo magana ce mai muhimmanci ta kawo ni tunda ta ya ji haka sai ya zauna a saman wansita ya tattara kwandon hankalinsa akan mai salati yana sauraron sa game da yarka Angela da sauri ta je ce Angel sannan Angel sunan yake oh to eh ita din dai shiru da ya dan yana tunanin ta yanda zai fara yi masa jawabi Taj kuwa ya tsare shi da ido jikinsa har tsama yake yi don a kagare yake yi ya ji me Angel din ta yi gyaran murya malam mai salati yayi kafin ya soma magana a tsanake ranar da aka kira ni in yi mata ruqiyya nayi wani laifi laifin kuwa shine ban sanar da kai wani abu da nake hasashe akan yarinyar ka ba ba na ba ma hasashe bane ina nan da tabbaci kan shi tunda ta ci ya ji hakan gaban ya faɗi ras a rude ya ce malam wani abu kenan numfashi ya ɗan fesar kafin ya ci gaba da kora masa jawabi taryan taryan akwai abin da na gani a tattare da yar horanka a lokacin da nake yi mata ruƙiya sai dai tsoro da firgici ya hana in faɗa maka gaskiya yana da matukar ɗaura kai saboda ba karamar sarkakiya ba ce a cikin lamarin kuma ni kaina na kasa tantance sihiri ne a jikinta ko kuma saboda gaskiyar abin da na gani a jikinta babbar al'amari ne tuni jikin taj ya so karkarwa muryarsa na kyarma ya ce malam don allah kai min bayani Hankali na a tashe ke wallahi ci gaba da magana malamin ya yi. kai tsaye ba zan iya ce maka ga abin da na gani a tattare da ita ba amma ina da tabbacin akwai wani abu da ke faruwa da ita a jikinta muryarsa na ɗan rawa ya ce amma malam ni ina ga kamar lafiyar ta kalau yanzu haka da nake maka magana mun samu sasanci a tsakanina da ita tana so na ina santa ba kamar lokacin baya ba murmushi mai salati yayi dama ya san zai yi wuya touch ya fahimce shi jinjina kai yayi tare da cewa shin ka taɓa tunanin ka zauna da ita ka tambaye ta game da abubuwa da take yi maka a baya raɗin kanta ne ko kuwa kuma ba ta ‘yan gane-gane haka shiru ta ce ɗanyi shi kaɗai ya san halin da zuciyarsa take ciki duk da yana kokonto kan kalaman malamin amma kuma yana tsoron zancensa ya zama gaskiya girgiza kai yayi alamar a'a gyara zama yayi to gaskiya abin da ya kamata ka yi kenan don mu san me ke faruwa da ita don ta hakan ne kaɗai za mu iya gano bakin zaren Shi shikenan malam insha Allah, zan tambaye ta mai salati ya ce yauwa ko kai fa sannan kuma shawarar da nake so na baka ka tabbatar kana yi mata addu'o'i akai-akai idan bata iya ba ka koya mata hada azkar na safe da na marece ka kuma koya mata addu'ar shiga toilet idan za ta kwanta da daddare ka yi mata addu'o'in neman tsari kuma a koda yaushe ta kasance kanta akwai dan kwali ka lullube mata gashin kanta hatta kaya idan zaka sanya mata kai mata addu'a da su samu nema duk inda zaka kwanta bacci ka kunna muku karatun alkur'ani mai girma ku kwana da shi sosai Malami salati ya bashi shawarwari a karshe ce idan Allah ya sa karshen wahalar ta kenan sai kaga Allah ya yaye mata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 miƙewa ya yi zaune duka sala ta rufe sa sakowa ya daga saman gadon ya fita falo babu kowa hakan ya tabbatar masa da cewa anila ta gudu firic ya buɗe ya ɗauko suwan mai sanyi ya dawo bedroom ɗinsa daga gefen gadon ya zauna buɗe murfin ya yi ya ruwan a hannunsa ya watsa ma angel a saman fuskarta nan take ta ja dogon numfashi a hankali ta buɗe idananta akan fuskarsa suna haɗa ido ta fashe da matsanancin kuka nutsuwa yana kallonta ko kusa bai ji tausayin kukan nata ba tunda ya lura ba san shi take yi ba cikin shekar kuka ta ce you want to kill me because